ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam na wannan makon. A wannan mako ne rahotanni ke nuna cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake dawo da koyar da ilimi ko darasin tarihi a makarantun firamare da kuma karamin makarantar sakandare na tarayyar Najeriya. Al'amarin da kuma ya farantawa malaman tarihi tarihi da ma iyaye rai shekaru goma sha uku da suka gabata ne dai gwamnatin najeriya ta dakatar da akwai da tarihi a nan makarantu a sakamakon wannan mataki na gwamnatin najeriya gargashin jagorancin ministan ilimi malam adamu adamu ne shirin namu na wannan mako ya tattauna da wani masanin tarihi kuma darakta a gidan arewa wato dr sha'ibu shehu aliyu akan muhimmancin wannan mataki da gwamnatin najeriya ta dauka da farko dai na tambayi dr Shu'aibu aliyu muhimmancin wannan mataki da gwamnatin ta dauka manhajin kodi tarihi a cikin makarantunmu ba karamin ah, alfanu zai ba musamman wajen a faɗakar da mu wanda yawanci sun taso ba san tarihin su ba ba san inda tarihin ƙasa ne taso ba ba san tarihin al'umma su ba ba san tarihin kabilun su ba ba san tarihin addinin su ba wannan al'amari shine ɗaya daga cikin abin da ke kawo rudani ga matasanmu wanda iski za ka iske su ba san komai ba ba san inda suka fito ba ba san inda suke ba mantana su iya tunanin menene gaba za ta kasance saboda shi tarihi wani abu ne yake da muhimmancin gaske musamman a wajen faɗakar da mutane irin yadda suka taso da yadda kasar ta kasance da kuma abubuwan da yake suke eh, amfana da mu a baya wani kuma suke amfana da mu zuwa yanzu wani kuma suke ƙara amfana da mutane wajen haɗin kan al'umma da kuma sanin al'umma ɗin gaba ta domin shi kullum masu iya hikima suna cewa duk mutumin da bai ke tare a cikin sa ba to ka tabbatar wannan ya yawo fanta kuma ba zai iya sanin komai a cikin harkar rayuwarsa ba shi yasa za ka fahimci manyan littafan addinai da alkur'ani da injila taura za ka samu ciki da ɗimbin tarihi ba wai kawai tarihi an ba mu da nishadi nishaɗi a an ba mu ne domin mu gane muhimmancin tarihi a cikin ainihin rayuwar ɗan adam abubuwa sun faru a lokaci karni bayan karni ga abin da ya faru ga abin da wani suka aikata kuma ga abin da ya same su kuma idan mutane a cikin wani karni suka iya maimaita wani abin da ya faru to wani abin da ya faru in ce mutane zai iya faruwa su wannan abu ne da ya kamata a yi ba ma gwamnati don dawo da ainihin koyar tarihi a cikin manhajan a makarantunmu wanda zai taimaka wajen ƙara bunƙasan ƙasar nan domin duk ƙasar da ta bata kiyaye tarihi ba wato zai wahalan gaske ta iya samun ci gaba ta iya samun ɗaukaka ta iya samun ainihin bunƙasa a fannin tattalin arzikin ƙasa da siyasa da kuma ainihin ci gaban rayuwar duniya gaba ɗayanta domin dukkan wani fanni ilimi da addini ko na boko ne ko na wani irin addini a wani ilimi ne za ka samu ainihin tarihinsa don ba abin da aka fara shi ba tare da an samu asalinsa ba gaba ɗayanta ita kan duniyar gaba ki daya kullum muna ta'allaka ta ga annabi adam alayhi salam da hawwa'u hakanan bayan karni bayan karni mun samu annabawa da suka zo a cikin wannan duniyar gaba ki dayanta mun samu abubuwa suka faru da kowane baya in ka dauko wannan karni na goma sha ashirin da ashirin da suka wuce da wannan ashirin da daya abubuwa da yawan gaske faru wannan a ɗaya daga cikin abubuwa ne tarihi wanda yake za mu koyi abubuwa da yawan gaske akan ainihin mu'amala da kuma ainihin zamantakewa da kuma abin da ke karfin kasa al'ummar mu a cikin wannan yanki na namu da kasar mu da kuma yankin Afirka ta yamma da kuma Afirka gabaki da kuma duniya gabaki ɗaya To dokta wani illa cire wannan karatu na tarihi ya yi a tsakanin al'umma musamman ma dai matasa a shekaru goma sha uku nan da suka gabata. Wannan abun ba karamin illa ya mana ba domin ya mana illa ya jawo cewa mutane da yawa mun taso sun taso ba san tarihin kasansu ba ba san tarihin al'ummarsu ba ba san tarihin kabilansu ba ba san tarihin addininsu ba sai waɗansu tatsuniyoyi suka zo suka cika bakunan su aka dinga kawo waɗansu abubuwa wani ke shi ne ya ci gaba gaba da rarraba kan al'umma da tunanin cewa ba abin da ya haɗa wayannan al'umman a zama ƙasa ɗaya Najeriya ba wata al'ada ba wata ɗabi'a ba wata mu'amala ta haɗa mutanen aure su ƙasar nan da mutanen kudancin ƙasar nan wannan kuma ba ƙaramin fitina ba ce ba ƙaramin masifa ba ce ta afkan mana idan ka ɗauko yanzu lokacin da Trump mulka suka zo suka cikin ƙasar Lagos suka ci Lagos da yaƙi a dubu ɗaya da sittin da dubu ɗaya da takwas da sittin da biyar ai waɗanda suka mara ma Kosoko da Abisoyi baya wajen yaƙi ai yawancin sa hausawa ne su ne kaga lokacin nan ma ashe akwai mu'amala mai girman gaske tsakanin kudancin kasar nan da arewacin kasar nan in ka kalli abin da ya faru tsakanin daular oyo kafin ma ta tarwatse a samu yakin ba a kasa a yankin yarba gaba ki daya ai akwai dangantaka mai karfi tsakanin mu da kasashen yankin arewa da kuma ainihin yankin arewa kudu kudu sannan in ka dauko ita kanta daular oyo ma a ina aka kafa ta ai in ka dauko yanda yake tsohon kufai na daular oyo ai ina kamuku ne kamuku kuma ai ina arewacin kasar da ne ta saka mutane ana kawo tasiri da wanda sun tarihin kasar nan ba su kara har hargiza kasar nan a gane ba wata mu'amala da ya haɗa arewacin kasar da kudancin kasar nan in ka duba yawanci mutanen lagos ai ba yarba ba ne yawancin su mafi yawa kashi tamanin bisa ɗari ai nufawa ne kuma ya za ka ima yanzu ka raba al'adu na nufawa da mutanen burgu da mutanen yarba ai ba zai yi ba sannan in ka ɗauko yanzu ana magana mai hawa hausa fulani da fulani da hausawa ai sun riga sun rike sun zama gaba daya da ka yawan gaske ka sami gida ba tasirin fulani ko ba tasirin hausa a cikin wannan yankin haka nan yankin borno duk waɗannan ɗabi'u an riga an zama guda ɗaya amma tarihi ne kadai zai iya limantar da mutane irin waɗannan mu'amala waɗannan abubuwa da suka faru wanda ya shafi karu ɗaruran gaske a cikin yankin ƙasar nan akwai mutane da suke arewacin ƙasar nan asalin su yarbawa ne amma in sun koma hausawa sun ma bar yarbancin gaba ki masu sauraro saboda kuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba inda za mu je ta bakin iyaye da kuma su kansu ɗalibai game da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka na dawo da koyar da ilimin tarihi a makarantun Najeriya. A madadin bakon namu Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu, darakta a gidan Arewa da ke Kaduna da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Judy Leather Gresham, naku baban Jibrin ke fatan a huta lafiya. sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa